يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ذاك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu a wannan littafi mai tarin albarka na ahkamul jana'iz wa bida'uha na ashir al'imam abu abdurrahman muhammad nasiruddin ibn nuh al al'albani wanda muke gabatarwa a nan majalisi na darul hadis nan ga jimare babban layi garin biyu jihar borno muna daren laraba daren takwas ko tara ga watar watar hudu watar rabi'u nisani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina alif arba'amiya da arba'in da biyu ta zo daidai da daren 25 ga watar 11 watan Nuwamba miladiya shekara 2020 muna muyi karatuttuka goma sha bakwai yau shi ne karatu na sha takwas karatunmu na sha bakwai mun shiga alamatu husnul khatima alamomin kyakkyawan ƙarshe wanda a cikin alamomin kyakkyawan ƙarshe mun karanto mun kawo alamomi guda biyar wanda idan mutum ya mutu ta dalilin su akwai alamar ya yi kyakkyawan ƙarshe muddin baya fama da wasu matsaloli na farko ya cika da kalmar shahada sannan kuma na biyu ya mutu da zufa a goshinsa sai na uku mutuwa daren juma'a ko yinin juma'a na hudu shine shahada a filin yaƙi don ɗaukaka addinin Allah na biyar eh, mutuwa a wurin yaƙi bambancin su wace shahada kashe shi aka yi nan kuwa a wurin yaƙi din ya yanke jiki ne ya faɗi ya mutu ba tare da an kashe shi ba to yau za mu shiga na shida almautu bi ta'un nawa ya nuna shafi na hamsin da ɗaya almautu bi ta'un wa fihi ahadith an hafsa ibnati sirin قالت قال لي أنس بن مالك بما مات يحيى بن أبي عمرة قلت بالطاعون فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم آه wannan ne abu na shida almautu bi ta'un mutuwa a annoba mutuwa da annoba yana zama shahada ba wai ana nufi duk waɗanda korona ya kashe yan aljanna ba a'a idan mutum shi mumini ne shi salihi ne ya cika wasu sharuɗa da za mu ambata guda uku ya mutu a annoba to ya yi shahada almautu mutuwa da tsa'un da annoba mutuwa da annoba idan aka ce mutuwa da annoba jama'a me ce ce afa'un afa'un annoba ah, imam bukhari ya yi masa ma babu ina jin sahih bukhari eh, babu ma yuzkaru fi ta'un cikin kitabu tib babin abin da aka ambato akan annoba kalmar ta'un bi wazni fa'ul an ɗauko sa ne daga aqtanu suka da'ana ya an gane ko suka a soki mutum da mashi a caka masa a soka masa mashi a soka masa kibiya shine ta'anu an gane ko sai aka sawa annoba wannan lakabin don cuta ne zai samu mutum zai samu mutane kamar yana caka musu mashi ne suna mutuwa wato asali idan ke a annoba duk da akwai a larabci akwai afa'un akwai alwaba'u akwai wanda suka ce afa'un da alwaba da abu daya akwai wanda kuma suka bambanta ta'un da alwaba wasu ke ɗayan kuraje ne ɗayan kuma a cututtuka ne wanda ba kuraje ba wasu ke a'a ɗa'un baya wuce wata ɗaya zuwa wata kaza in ya daɗe da yawa kamar misali corona ayyan ta yi wata da watanni tunda tun wuraren abinan yanzu ta kusa dai irin wata bakwai takwas in a duniyance ma tun farkon january su china abubuwan ya abinan wasu na gani in ya daɗe ko da yawa wani ana jan su alwaba wasu na cewa daɗe wasu na bambanta shi allahu ala don ba shi da gabar da muke kai ba a khalil ibn ahmad al-farahidi shi khalil ɗaya ne daga cikin manyan malamai na phonetics da sauran abubuwa ɓangarori da dama har ɓangaren lissafi da sauransu kuma shi ya kirkiri ilmul arut kuma ya yi tasiri a phonetics khalil ibn ahmad al-farahidi shi ya ce al da alwaba ɗaya ne a mai littafin annihaya wal bidaya an nihaya yake cewa aqa'un din cuta ne wanda yake gama gari kawai zai faɗo gari ba ruwan shi da talaka da mai kuɗi da ɗan birni da ɗan ƙauye kawai za ga a iska ana iya ɗiban kaga shi ne virus ana iya ɗibansa a iska ana iya ɗaukansa ta hanyar mu'amala da mai shi abubakar ibn al-arabi al-maliki ya ce ya an ce ta'un shi ne al-waja'ul ghalib alladhi yadfi'ur ruh kazzabiha kamar a cuta ne galibi duk wanda ya kamu galibi mutuwa suka yi da zai kama mutum goma shida bakwai takwas tara da za su mutu yana kashe mutane kamar yanka musu wuya ake yi kasan da yanka yanka wuyar mutum da wuya ya rayu ko to haka annobar yake in ya kama mutum kamar mutum ne ka yanke masa wuya wanda za a ce da wuya ya rayu ah, sai aka sa masa suna ta'un kamar abu ne mai suka kamar ka caka mutum mashi ne ka caka mutum kibiya ne don tsabagen yadda yake zubar da mutane don tsabagen yadda yake kashe mutane don tsabagen in ya kama mutum yana da gaggawan kashe shi wani kafin a isa asibiti ma yake mutuwa to su ake kira da wannan shi yasa akwai hudubar da muka taɓa yi mun kakka irin wannan akwai lokacin da wata annoba ta fita za ka shiga gari kowa a garin yana mutuwa tun ana binnewa har masu binne gawa su kare a rufe garin a rufe garin akwai garukan da ma da ya kashe mutanen duk wanda ya doshi gari akwai iyaka da kana zuwa cutan sai cafke ta wurin sai ka mutu sai aka daina zuwa shi yasa ah, malamai suka ce tun daga zamanin annabi da sahabbai ba a taba cewa ga annoba ta faru an kulle masallatayya ba an gane ko sai dai kawai idan abun mutane sun ga tsabage yadda yake zubar da su kowa ba tare da doka ba sai kowa ya janye kawai an gane ko to a wayannan shekaru da corona ta zo ne sai ya zanto gwamnatoci suka shiga cikin lamarin eh, su ma akwai ijtihadi da ya goyi bayan hakan da suka yi wasu ko suna ganin a'a bai dace a yaka ba domin tun zamanin salafu kawai sai dai idan annoban ya ta kashe mutane in sun gaji sai su daina fita har ma mutum zai mutu a rasa wanda zai kai sa kabari don ka sa abu ba karamin riski ba ai mu ana ai ba mu ga corona ba ai tunda ka je irin china irin india ka ga da masu corona da masu yaƙi da corona duk suna mutuwa da masu yaƙi da shi likitoci nawa suka mutu ko saudiya ta ware makudan kuɗi mai yawa da shiga ƙasa ce adila don likitan da ya mutu a cutar korona bai fi sati ɗaya biyu ba sun ware kuɗi mai yawa gare shi gwamnati ta ware kuɗi miliyan ɗari nawa ne wa iyalan kowanne kuma tare da ɗaukar nauyin rayuwar iyalansa wannan kuɗin an ba su ne kawai ba irin wasu ƙasashenmu da ake ta volunteer babu wani abu nan ba duk da wasu su mayar da shi hanyar cinto wasu kuma suke wahala kuma ba ce suke ba wani kin a abul walid albaji ya ce shi da'un rashin lafiya ne zai game yawancin mutane da yawa cikin mutane ta kowane bangare a wani nahiya daga nahiyoyi Eh, don shi annoba ba ya shafan duniya duka yanzu har yanzu ai corona akwai kasashen da corona bai shiga ba ko na siyasa ma akwai kasashen da bai shiga ba sannan kuma ko da kana jin su india su china akwai ƙauyukan da bai shiga ba ai abin da sa ya nuna maka a wata jiha yake faruwa banda wasu jihohi musulunci ya hana kar wani dan yankin da bai faru ba ya je yankin da abin yake faruwa ya ɗebo ai mu da corona da da ta faru an tsaya ai wa annabi ladabi da biyayya ai ba wanda zai je kasar waje ya zo mana da shi da annabi yake mu in annoba ya faru kar a je yankin to shi kenan sai aka je aka jajibo aka kawo shi da kaddarawar ubangiji shi annoba yadda yake bambanta shi ne cuta ne zai zo iri ɗaya ya rika samun mutane kuma a lokaci ɗaya yana kashe yawancinsu amma yanzu don mutuwa ya shigo gari sai dai wannan zai mutu da ciwon kai wannan da mura wancan da malaria wancan da murɗan ciki ina ba ta an gane in ciwowuka ne daban-daban ana ta mutuwa wannan ba za a fassara shi da afa'un ba amma in ciwo ne kala ɗaya ya zo ya kashe su lokaci ɗaya to shi ake kira abta'un haka abul walid albaji yi bayani dawudi imamu dawudi ya ce abta'un asali kuraje ne suke fita a dukkan jikin mutum to kuraje ya fito a dukkan jikin mutum su hammatarsa ko ina a jikinsa wannan sune annoba ta kashe mutane amma magana mafi inganci aka ce wanda kuraje yake fita a jikin mutum gaba ɗaya shafe kira ɗa'un annoba kamar yadda anthrax ya taɓa faruwa wasu kuraje anthrax akwai wasu kuraje sun taɓa faruwa wasu wasu ta kai ga mutane sars an gane ko to na kurajen nan shi ne wasu kace ana cewa alwaba shi yasa da annabi ya ce annoba ba zai shiga makka da madina ba dijjal ba zai shiga ba har wasu suka yi ta kawo alamar tambaya to ya, ya aka yi korona ta shiga saudiya an gane ko da sauran. dan uwa babban malami hadisi eh, dr ibrahim bisina na ga lokacin bbc sun yi hira da shi ko da ibn hajar cikin fathul bari mujalladin na goma shi ba tattauna wannan mas'alar wasu suka ce hadisin da annabi yake nufin shine annoba irin na kura nan in ya bayyana wanda zai ta kashe mutane wa ba shine ake nufin ba zai shiga wayannan wuraren ba amma ba'un yana iya shiga akwai bayanai da yawa ƙarshe amma ba a kansa muke ba wannan ala ayi hal mun ɗauko wannan bayanin ne domin ya zama mana matashiya da aka ce almautu bi sababi ta'un ko mutuwa ta dalilin annoba yana daga cikin shahada amma ba wai ga duk wanda ya kamu da annobar ba amma yana cikin shahada shekara 24 ko da biyar in ba manta ba dobi littafin albidaya wa nihaya dobi kuma littafin nihayatul alam na ashe muhammad ibn abdulrahman al-arifi a wannan shekarar akwai annoban da ya fito a sham ya kashe sahabbai zalla sun kai dubu ashirin da sahabbai zalla da suka mutu da wannan annoban sun kai mutum dubu ashirin da amu amwas amwas ainu mimun wawun alifin majlis sinu sabai da yawa sun mutu su mu'azu bin jabal suna ciwo da suka mutu a ciki masanin halal da haram su abu ubaida amir ibn jarrah ɗaya daga cikin mubashiri na biljanna kuma shine wanda annabi ya ce li kulli ummatin aminun wa aminu hadhihi al umma abu ubaida bin jarrah wanda abu ubaida bin jarrah yana sham a lokacin lokacin khalifancin sai na umar ya ji annobar ya faru a sham sai hankalinsa ya tafi zuwa ga abu ubaida ibn jarrah ya aika abu ubaida wasiƙa ya ce idan wasiƙa ta ta zo maka da safe karka kai yamma face ka kamo hanyar dawowa madina in ta dawo maka in ta zo maka kuma da yamma karka kai safiya face ka kamo hanyar zuwa madina ina son ganin ka Shi ne, shi abu da ibn jarrah ya tura sai na umar amsa a rubuce Ya ce ya amiral mumini na gane abin da kake gudumin kana gudun kada annoban na ya kama ni to ni ba na so in saba maka amma kuma in maganar ka ya saba annabi dole in saba maka annabi ya ce in annoba ya faru a gari wanda yake garin kare fita saboda haka yi haƙuri shi yasa da amsar ya zo sai na umar yana cikin eh, sahabbai za ga sai na umar yana karanta wasiƙa ya ga yana hawaye shi yasa sai sahabbai suka ce da shi me ya faru da suka ce da shi me ya faru dama sun gane wasiƙa ce daga abu ubaida sai suka ce a mata abu ubaida shin abu ubaida ya rasu ne sai ce bai mutu ba walakin na huka da an ya mutu sai dai ya kusa ya mutu shine da kwana ɗaya ko biyu annobar ya kama abu ubaida shi ma ya mutu a wannan annobar akwai dogon wasiya ta kudu ba da yi wa mutanensa da ƙarshe-ƙarshe daga ciki yake cewa a ƙimu salata wa sallu wa kaza wa kaza wa kaza ya rufe da cewa wa alamu annal mar'a law ummira alfa haulin la budda lahu an yasira ila masra'i hadha ya ce da mutum zai yi shekara dubu a duniya dole watan wata rana zai tsinci kansu a halin da nake ciki yanzu na barin duniya saboda haka idan mutumin kirki ya mutu da annoba mutum ne mai tauhidi mutum ne mai riko da sunna mai kyakkyawar ɗabi'u ya mutu da annoba ya yi shahada ba ga ba wai ana nufin duk ɗan iskan da ya mutu ba kafirai nawa suka mutu a ciki ai ba za ta san shahada ba nasiruddin albani ce mutuwa ta dalilin annoba shahada ce sai ce akwai hadisai hadisin farko an hafsa Ibn sirin daga hafsa yar sirin kala ta ce kala li anas ibn malik anas dan malik yace da ni bima mata yahya ibn amra da wani irin jinya ne yahya dan amra ya rasu kultu sai nace bi da annoba فقال سيجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم النبي يجي النبا شهادة سيجي دكا مسلم با إمام الحلبي يا رسول الله نبا فشيك ينام سأجتو إن شاء الله أنا كوتا كامل رجل يا شهادة قال يجي النبا شهادة نيجا دكا مسلم شهادة لكل مسلم babu la'akari da wani kungiya yake duk musulmi in dai musulmi ne mai tauhidi ya tsaya akan sunna iya gwargwado, to annoba shahada ce gare shi an gane ko a imam bukhari ya kawo nan hadisi a sahih bukhari hadisi mai lamba 2830 da a abu dawud a tsayalisi ya kawo ahmad ya kawo duk da shi albani bai kawo a nan ba amma hadisin akwai sa a littafin sahihu muslim sahihu muslim imam muslim ka sai musu hadisi na 1916 hadisi ya inganta ibn hajar al-asqalani cikin fathul bari mujalladi na goma da ya kawo wannan hadisin yana sharhan wannan hadisin imam bukhari ya kasa kitabu tsibbi sai duk da na nan ya zo daga hafsa yar sirin daga anas ibn malik shi ma haka ne ya ce hadisin anas dan malik din nan ya nuna annoba shahada ne ga dukkan musulmi ya kafa mutlakan ya sake shi sagaga bai kayyade ba to amma akwai hadisin ummuna aisha ya kayyade irin musulman da za su samu shahada ba kowane musulmi ba shi ma a imamul bukhari sai kawo su a jere hadisin aisha kaga nan ma na su jinin albani na gaban sai ka hadisin aisha dan karkace ga wani annoban ta buge shi a gidan giya ma ya mutu ka ce ya yi shahada don shi musulmi Ya ce hadisi nan ya bar sa mutlak amma hadisin aisha ya zo mu bi salasati kuyo ya kayyade shi da ƙayyadewa uku to sai mu ji an aishata annaha sa'alat رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم إنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد وانا في حديث أمنا عائشة صديقة بنت الصديقة حبيبة حبيب الله صلى الله عليه وسلم ta tambayi Aisha Ali Ta'un akan annoba wai ya rasulallah shi annoban nan tambayar da ta yi din me asalinsa ne me tushen annoban ne daga ina aka same shi ne shi da tambayar da ta yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma annabi yana da wani abu in kai tambaya zai baka amsa da kuma lazimin fa'ida ya kara maka wata fa'ida ta tambaya ne dalilinsa sai annabi ya faɗi dalilin ya haɗa mata kuma da falalar wanda ya mutu a ciki da sharuɗan da ake so ya cika a ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an ta'u game da annoba sai annabi ya ce annahu kana azaban ko shi annoban nan azaba ce ko yab'athuhu Allah ko akwai ruwayar da kwai ce eh, eh, ya ba'athu lahu la ala man yasha akwai ruwayar ya ba'athu wallahu ala ma ala man sha'a Allah yana tura wanda ya so eh, Allah yana tura wa man yasha wanda ya so me yasa aka ce man yasha da a nuna maka yana kama musulmi yana kama kafiri yana kama khalisi yana kama munafiki yana kama mai tauhidi yana kama mushriki shine yam'afahu Allahu ala man yasha'u yani kafiran kana aw mu'minan ko annoban da muka faɗa na amwas da ya sabai ai ya kama kafirai ma saboda haka azaba ne Allah yana turo shi bai san bambancin addini ba yab'athahu Allahu ala man yasha sai dai abu iri ɗaya ne zai kama musulmi zai kama kafiri sai dai kowanne akwai bambancin da zai samu a lahira ina fata an gane alaman ya sha Allah yana turo shi ga wanda ya so a idan Allah ya turo wannan annoban annahu kana azaban wannan ya nuna azaba ne an gane ko azaba ne akwai hadisin da yake duk lokacin da kaga annoba ya sauka to azaba ce Allah ya taba halakar da mutane a da da shi yanzu kana ganin su ebola su anthrax su covid-19 da ire-iren su duk cututtuka ne a muna baya ko yana suka kare ta annaba Allah ya ta halakar da su da shi to sai dai su a irin wancan lokacin in Allah ya tura yana shafan masu laifi ne yadda Allah ya jarrabi fir'auna da mutanensa ai kwarkwata yankinsu ne banda yankin banu isra'il haka kwaɗi haka ruwansu ya zama jini an gane ko aka zo halakarwa a baharun nil aka tseratar da mutane annabi musa yadda annabi nuhu alaihi salam aka halakar da wayanda ba su imani da shi ba aka tseratar da wayanda suke imani da shi su daɗi idan allah ya tura yana shafan kangararru ne kaɗai amma mu a nan namu al'ummar sai Allah ya hada yana hada mu duka bisa ka'idar wata go fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa sai Allah ya bambanta shi kafiri in ya kama shi azaba ne shi mumini ko ya kama shi rahamar Allah ne don ya samu shahada shi yasa ne yace annahu kana azaban kaga kafiri ya basu Allah ma yayi alamar sha faja'alahu Allah rahmatan kuma me lil mu'minin kana kafirin wa rahmatan lil mu'minin kun fahimci yadda bayani yake saboda haka annoba yana iya haɗuwa yadda za ka ga wani ya mota zai je da'awa zai je kaza sai aka yi accident ya mutu ga wani kuma faso ya zai tafi bishara to kaga shi wani mai zuwa da'awar musulunci ya yi shahada mai bishara kuma ba bashirhum bi azabin alim don zai je batar da mutane ne <laughs> an gane ko to shi da kenan azaba ce Allah yake saukar wanda ya so faj'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin sai Allah ya sanya shi rahama ce ga mu'minai a hadisin Abu Asib a waje Imam Ahmad shi a sai sai fatta'un shahadatu lil mu'minina wa rahmatan lahum wa rizqun 'ala al kafirin 'ala al kafir wato annoba shahada ce ga muminai kuma rahama ce ga su kazanta ne da dotti akan kafirai kuma an gane ko saboda haka wannan ya nuna annoba covid-19 kaza rahama ce amma ga muminai bala'i ne wa kafirai shi sa sun fita da hankali a duniya kai kaf duniya babu inda hankalinta ya tashi akan corona dinnan kamar china an gane ko kamar amerika yana da gaske abin da ya sa ma trump ya faɗi kenan bai ba ta kulawa sosai ba <laughs> to su dole su zage da shi duk da ka kafiri azaba ce ya sa da kaga shi musulmi da aka rufe masallaci ba don hankalinsa ya tashi aiki, yana ga an taɗaita masa <laughs> hajar ibada saboda kada wani korona ya kama shi a kai maganin sa in mumini ne bonus Allah ya bashi tikiti ne kawai na tafiya aljanna aka bashi saboda haka karkace a kai maganin sa shi ko yana yana yana ce ya laita qaumi ya alamu bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al mukarramin shi musulunci bai yarda ka fada inda akwai korona ba amma in zo inda kake ku ba ba ja da baya no going back bai bai karantar da kai karambani ba bai karantar da kai kuma ragwanci ba awanun bai na zalik mutawassil wa ka zalika ja'alnakum ummatan wasata wannan ke a wannan ya nuna idan annoba ya samu kafirai ya kama kafiri to bala'i ne Allah ya kama masa bari ya fara ɗanɗana masa kuɗa a duniya ya sarkafe masa numfashinsa an gane ko ya sassarkafe masa numfashinsa ya riga jin kamar ana yanka shi ya gara shi ko ya mutu ya ƙara wucewa wuta ko bayan an gara shi sai a kyale shi amma ba shi da lada ko ba shi da kafara don shi ba musulmi ba ne amma ga mumini kankare masa saɓo ne da samun ladan shahada abinda zai sake ɗaure mana kai jama'a ana iya samu wannan musulmi ne amma yana aikata kaba'ira yana zina yana luwaɗi yana caca yana shan giya shi ke nan sai annoba ta kama shi to shin shi ma ya samu shahada tunda mun sani zunubi ne ma yake kawo annoba to in zunuban ire-irensa ne ya kawo a <laughs> gane ku Eh, yaya matsayin haka dan malamai sun yi ta faɗa ba akwai wanda tantiri ne shi don zunubansa Allah ya jarrabi al'umma da wannan bala'i domin Allah ke zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas to da hannunsa a ciki an gane ko kamar hadisin da aka samu na abdullahi ibn umar wanda ibn majah da bayhaqi suka kawo lam yadhhar al fahishatu fi qaumin qatun hatta yu'linu biha ita alfasha ba zai bayyana cikin mutane ba har ya bayyana sai cututtuka da annoba ya bayyana a in suna rage mudu za hana ruwan sama ko ba za a riga yin tsadar rayuwa an gane ko in ba yi hukunci da littafin Allah ba kaza ya irga wannan hadisin duk da wannan hadisin mafi yawan hanyoyin da aka ruwaito suna da rauni kamar a isnadin akwai Khalid ibn Yazid ibn Abi Malik yana cikin hau Sham sai da yadda ifi na wajen Imam Ahmad ibn Ma'in da sauransu amma hadisi akwai hanya ɗaya da aka samo shi wanda sanadinsa a hassanun yana da kyau hadisin da a ƙarshe dai hassanun hadisi ne mai kyau to shi a hadisin annabi ya nuna akwai laifuka rage mudu kaza kaza da yake irga in mutane suna zai kawo bala'i kaza zai kawo annoba to idan Allah ya kawo annoba ga wani yana rage mudu shi ma sai ya kama shi an gane ko ga wani yana kaza yana aika aika da don shi Allah ya kawo annobar sai ya kama shi to shin shi ma zai zama shahidi <laughs> an gane ko kuma ya taɗaita ne ga musulmi kaɗai mumini wanda baya irin wannan laifin shi wasu malamai suka ce a shi ba zai samu ladan shahada ba ko da shi musulmi ne mai aikata sabon da suke kawo bala'i sun kafa hujja da ayata 21 ah, a suratul jasiya ayata 21 a suratul jasiya am hasiban ladina am hasiban ladina tarahu sayyi'at ko ba haka ba an naj'alahum kallabina me amanu wa amilu salihan amma hasiba shin suna tsammani ne allazina ishtarahu sayyi'at da suke kirdado suke girban miyagun ayyuka masu aikata miyagun ayyuka suna tsammanin in mun kashe su sun mutu an naj'alahum kallazina amanu billahi wa amilu za mu sanya su daidai da wanda suke imani da Allah suka yi aiki na kwarai ina fata an gane to kamar ayan yana nuna ba za su taɓa zama daidai ba don su suka kwanto kura to ba za su yi daidai da wayanda su ba su suka kwanto ba sai dai wancan ne suka kwanto ya same su kun fahimci wannan bayani haka wasu malamai suka faɗa wasu kuma suka ce eh abinda za a duba su za su samu ladan shahada amma ƙarfin shahada su ba zai kai na wa'yanda ba su laifin ba wasu kuma ce a'a ba za su samu ladan shahada kan ba sai dai wa'yanda ba su aikata mugu aiki za su samu ladan shahada su ko wa'yanda masu aikata sabon idan annoban ya bayyana sai suka tuba kuma suka zo suka kamu da shi suka mutu su ma za su yi samu ladan shahada dan dama Allah yana kawo yana cututtukan don a tuba ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون دون su dawo su tuba wanda bai tuban ba kuma famata musirran alaiha to fa huwa tahta mashi'atillah amma samu eh, shahada wannan to shi da wuya gare shi to a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace hadisin ummu Aisha da muke karanta innahu kana azaba yab'athu Allah ala man yasha fajalahu Allah sai Allah ya sanya wannan annoban rahmatan lil mu'minin rahma ce ga mu'minai falaysa min abdin kuji annabi ce babu wani bawa ya qa'u fi ta'un wanda zai fada cikin annoban fayamkutu fi baladihi sai ya zauna ina a garinsa kun ji sharadin farko fayan kusa fi baladihi sabiran ya zauna a garinsa ya yi haƙuri kun ga ba wai da annobar ta faru sai ka gudu da ka je wani garin kuma duk da aka sai ta kama ka to kaga kai ba za ka samu ladan shahadar ba sai wanda da annobar ya faru fayan kusa fi yanzu misali ka ji annobar ta faru a Legas misali fa a wancan lokacin sai kana zaune a borno babu cutar a borno sai ka je lagos sai ka ɗiba sai ka mutu to baka da ladan mai shahada don kai ba kai fahimkun su fi baladi ba don ana ka zuwa garin da akwai annobar in babu a wurin ko kuma ya faru a garinku sai ka gudu ka bar 'yan garin duk da ka gudu ka je wani gari sai annobar ya kama ka to baka samu ladan shahada ba shi yasa ai aka ce hadisin ummu na aisha ta ka annoba shahada ta ma ta kawo ta kayyade ko fa yamkutu fi baladi ya zauna a garin sa na farko kenan ya zauna a garin sa wannan shine sharadin farko zama a garin sai sharadi na biyu sabiran yayi me yayi hakuri. don ba wai ya zo na a garinsu don ba shi da kuɗin motan gudu ba a ya zo na a garinsu ne don ne sabiran <laughs> don haƙuri an gane ko ba wai ya zo na a su don yana aikin gwamnati in ya tafi za a yi a kore shi a shi ya zauna ne sabiran inna mal'amalu bin ce ya yi haƙuri akwai dalilin da zai fitar da shi amma ya zauna a garinsa don ya nuna yana ƙaunar garinsa yana ƙaunar al'ummarsa man kare yi mini billahi eh, la duka ta yi hibali a kai ma yi hibali na su kar ya gudu kamar ya fi son ransa a akan me akan ransu sai ya zauna a garinsa ma'ana duk abin da zai faru sai dai ya faru yana tare da al'ummarsa ina sabirar fayyam kusa fi baladi ɗaya na biyu sabiran ya yi haƙuri ya miƙa wuya da ƙaddaran Allah to fa wayannan su ne sai ka samu wayannan sharuɗan kake samu ladan shahada yanzu ko da annoba ya faru ka zauna a garin ku kuma garin annoban ya faru amma kana ɗarɗar kana tsorace baka eh, eh, eh, yi haƙuri ba kana cewa in na samu kuɗin mota zan gudu kaga ka samu kuɗin mota shi kenan to kaga baka zanto sabiran ka eh sannan kuma shar'i na uku alamu annahu la yusibuhu illa la yusibuhu la yusibuhu illa ma kataba Allahu lahu wannan shi ne sharadi na uku ya sani babu abin da zai same shi abin da Allah ya kaddara masa kaga wani aqida ya zo abu mai tsadar kenan ta zo da yana daga cikin aqida to sai ka yi imani da kaddara wato mina bil qadr khairihi wa sharri ya zauna a garinsa a zuciyarsa yana da kudure in Allah ya kaddara zai kama shi zai kama shi in Allah bai kaddara zai kama shi ba zai kama shi ba kaga ne ya san babu abin da zai same shi sai abin da Allah ya kaddara masa amma jama'a da ya zauna a garin su kaga ya samu sharadin farko ba ya yi haƙurin sharaɗi na biyu sai ya rasa sharaɗi na uku shi yana nadama ma zamansa yana haushin kansa ma me ya zaunar da shi ina ba ta an gane to yana jin fa zaman shi zai iya sa ya kamu in ya gudu kuma ba zai kamu ba to ka wani bai eh, samu sharadin ya alamu annahu lan yusibu ila ma kataba Allahu lahu to da annoban zai same shi mutu ba shi da ladan shahada sai ya zanto yana da wannan imani shi yasa ibnu hajar cikin fadul bari yace bihi اتصم بذلك فوقع به طاعون فمات به wa وقع به ولم يمت به أو لم يقع به mata ومات بغير عاجلا أو آجلا كجي wata gara masa ibn hajar yace abinda hadisi ne yake nufi duk wanda annoba ya faru a kasar su ko a garin su sai suka sharuɗan nan uku ya zauna a garin sa ya yi haƙuri ya yi imani ba abin da zai same sa sai abin da Allah ya kaddara masa sai annoban ne ya kama shi ya mutu shahidi ne sai annoban nan ya kama shi ya yi jinya ya tsallake rijiya da baya bai mutu ba to ko da daga baya a lokacin ko wasu shekaru ko a lokacin da annoban take kai hawan jini ya buge shi ko malaria ko typhoid inda ya cika sharuɗan nan ya zauna ko ba annoban da ya kashe shi ba shi ma ya yi shahada haka nan annoban ya faru corona ne cholera ne ya zauna ya cika sharuɗan nan uku bai kama shi ba har cutar ya ƙare shekara ɗaya ya ƙara shekara goma shekara ɗari ya ƙara ya zai jinya ya rasu to zai tashi a kiyama shahidi ne don ai a hadisin bai ce in ya mutu ba yace ah, abinda annabi ya faɗa a hadisin إنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين duk wanda ya shiga sharuɗan kawai rahama ne yana da rahama da ya kamu da bai kamu ba falaisa min abdin ya qau ta'un fa yankuzu fi baladihi sabiran ya alamu annahu laysa ila man kataba Allahu lahu bi tafa asabahu ta'una thumma mata illa kan lahu zura bai kama annoba ya kama shi ya mutu a da ya kama shi da bai kama shi ba yana da ladan shahidi ina fatan gani da ana cikin wannan annoban shi kenan sai je tsallake kwalta mota ya buge shi mutu ya tsira sharuɗan nan dama a garin su don yana fama da annobar ya yi shahada shi yasa kwalera shi yasa ba da ba ranar kiyama ba sai ka ga Allah ya lifta ka matsayin da baka zata ba sai kawai ka ganka kana mutuwa kawai sai ga an kai ka wajen su hamza shahidai ta Allah ko me ya kani na ni ba zazzabi ba ne kashe ni ta za ah, ta kwalera nawa ka yi a garin ku baka gudu ba shi ne ta samu haka inna ma hiya a'malukum ukhsiha lakum Allah kenan aikin ku ina adana muku ita bana mantuwa thumma أوفيكم iyyaha faman wajada khairan الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه saboda haka ba a ce don ana korona ana kaza kai riga jan carbi Allah sai ya kama ka samu ladan shahidi ba in ka cika sharuɗan nan guda uku shikenan dan uwa ka sha ka ba a zuwa ya kama mutum ko ba ka ba dan wasu sarki hakuri dan wa Sheikh Buhari gaisuwa nake <laughs> an gane ko saboda haka su ne abinda asalin hadisi yake nufi wato ko da mutum ya kamu da annoba to lalle lalle sai ya cika wannan sharaɗin to zai samu ladan shahada to wannan kenan saboda haka a duk lokacin da mutumin kirki ya rasu da korona da wani cuta na annoba to a kyautata masa zato a kyautata masa zaton insha Allahu ta'ala ya yi shahada muna roƙo Allah duk musulmai da suka rasu da cutar korona Allah ya karɓi shahadarsu haka na duk wanda suka mutu da cutar kwanar. sai na gaba ya fi shuhada'u annabi ya ce shahidai za zo ranar alkiyama wal mutawaffuna da wayanda suka mutu bi da annoba fa yaqulu ashabu ta'un sai masu annoba su ce na hanu shuhada wanda annoba ya kashe su ko ai annoba a zamanin su ba su mutu ba sai su zo suka mutu aka sa su alayi shahidai sai su na hanu shuhada ai mu ma shahidai ne eh, wanda aka kashe wani yaƙi su ce a'a fa yuqalu ce unzuru fi ku duba fa in kana jirahuhum in raunin su ya zanto ka jira'i fi shuhada da raunin shahidai tsilu daman tana malalar da jinin riya almiski kanshin almiski fa hum shuhada su ma shahidai ne a ɗibi jinin su a gwada in an ja jinin su an jana kamshin almiski shahidai ne to sai a jawo na muka bada sai a ji duk suna kamshin almiski a jini ne kenan jama'a <laughs> wanda ke akhrajahu al-imam ahmad tabrani fil kabir ibn majmu' بسند حسن كما قال الحافظ عن عتبة بن عبد السلام بن عبد السلمي رضي الله عنه ولو شاهد من حديث إرباب بن سار رضي الله عنه أخرجه النسائي وأحمد والطبراني وحسن الحافظ أيضا هو حسن في الشواهد وفي الباب عن أبي هريرة وتقدم يا جبات في الفقرة الخامسة أجاب نبيار الحديث الأول حديث نفرقه ويأتي أيضا كما زيد وهل في الثامنة أنا تقص والتاسعة نتر وأن أبادة ويأتي في العاشرة jama'a wannan yana nuna maka duk wanda musulmi ne ya ɗibi gara basa duk wanda ba musulmi ma gara basa ya bar shi yanzu duk musulmin da aka yi zamanin ebola aka yi ta wanka da gishirin nan ya more ya ɗibi lada amma duk wanda ba musulmi ba bai ɗibi ladan ba korona nan an ce covid-19 tun dab ramadan kaza kaza an shiga ta can an shiga ta can musulmai gara basa muka ɗiba jama'a na haƙuri na kaza na kaza duk ka ɗibi gara basa. amma wanda yake ba musulmi ba ko da ya cika sharaɗin nan guda uku ilju har ne ke na aikin banza yi shi yasa a ranar alkiyama sai arna sun ga ana ta ɗiban gara basa, ana ta tafi aljanna musulmi ina malam lado yi aljanna ina malam buba ina malam ubali ina malam uwale a shiga aljanna a shiga aljanna take ina wayan da aka yi zamanin corona ina musulman najeriya ina aljanna aljanna ana ta ɗurawa sai ogajo ne ce to nifa? fa ai ne ma ina garin ko ba haka ya ta ya gari ba ka yi musulunci ba musulmai ake ba sai ce ina ma da na yi musulunci ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين سورة الهجرة وإن suka عبد sai يبوري إنا ما ina ma damuwa musulunci muka yi mu ci bonanza mu samu abin da yake zama shahada idan mutum ya mutu kai ana kyautata masa zato ya kyawun ƙarshe almautu bi da'il batni mutuwa da cutar mai ciki murdan ciki an gane ko a mutum cikinsa ya murɗe ya mutu wa bi ne. a ciki akwai hadisai biyu annabi ce wa man mata fil batni fa huwa shahid wanda ya mutu a cikin ciki ya shahada an shahidu menene a cikin ciki ya mutu a cikin ciki ga bi a ga mutu a komai hake nufin ciwon ciki an gane ko wanda ya mutu da ciwon ciki an gane ko murɗa ne zafi ne kaza ne in dai matsala ce na ciki to ya yi shahada ba ce ka ci alalan da ya kwana uku kana don ka nemi shahada ba to yanzu jama'a idan mutum ya sha maganin ba sai matsa masa ciki ya mutu ya yi shahada sai uba da ya yi shahada sai ta wuli bai shahada ba ko an ta to to dama daga shan maganin ba ƙa'ida ke da to Allah jiga mamatan mu eh, in ya sha maganin ba su ɗin don yana da iyali eh sabis za su yi shahada in ko yana da wata karuwa sosai, ya sha maganin su. yana so ya sabi shi kuma yaya yake a to shi ke nan mu bari haka <laughs> duk da shi ba su damuwa sai karfin gaba ba lafiyan jiki ba wa man mata fil batn fa huwa wanda ya mutu da ciwon ciki jama'a annabi ya ce yayi shahada namiji ne ko mace duk wanda ya mutu haka sabai suke kyauta da zato ai Allah ya wa wani rasuwa me ne eh, dalili eh ya yi ciwon ciki ta ce to Allah ya karbi shahada haka lamar yake shahada cikin sauki shi yasa karka cewa sai ka zo dan sunkuru zaka samu shahada ciwon ciki ya murda mutum a kauye ne a birni ne a menene ya mutu baya shirka sai da babu wasu bayan gusu fi baladi ya idan ba annoba bane baya shirka kuma ya tsare sallah babu mani'i aljanna zai tafi murdan ciki kuma aljanna yana cikin shahidai da ya ce wa mata fil fa huwa mai shahid dan murdan ciki yana cikin ciwo mafi muni tunda babu abin da yake wahalar da mace mai naƙuda ai kamar murdan ciki don yanzu nan in ciki ya shiga murda za ka yi zufa za ka yi birgima za ka rasa me yake maka daɗi to shi yasa annabi ya ce shahada ce don girman ciwon ciki har annabi shi ma ya tallafa da magani tunda har ya ba da zuma don girman ciwon ciki wani hadisi rawahu muslim imam muslim ya rawaito kaje musu hadisi na 1915 zaka samu hadisi wa gairu wata kaddam bi tamami cikakken sa ya bayyana fil khamisa a cikin na biyar hadisin sa na biyu na cewa murdan ciki ciwon ciki ya zama ajalin musulun shahada ce an abdullahi bin yasar qala abdullahi bin yasar ya ce kuntu jalisan na kasance ina zaune wa Suleiman ibn Surat tare da Suleiman dan Surat wa Khalid bin Urfuda da Khalid dan Urfuda fa zakaru sai suka ambato anna rajulan anna rajulan tufiya wani mutum ya rasu mata bi batni ya mutu don cikinsa don ciwon ciki fai za ku ma ya ne sai waɗannan manyan salaf guda biyu din. Sulaiman ibn Surat Sulaiman ibn Surat din nan ina jin akwai asarin sahih Bukhari cikin kitabul azhar Imam Bukhari ya yi babi shin mai kiran sallah zai iya magana sai ce wata kallama Suleiman ibn Surad wa huwa yu'azzin Suleiman ibn Surad yana kan kiran sallah sai ya magana Imam Bukhari ya kawo saboda kana kan kiran sallah Allahu la ashhadu an la ilaha illa Allah sai malam gane ya shigo ina makullin su to sai ka ce gashi can sai ka ci gaba ashhadu anna muhammadar rasulullah ba ya ta kiran sallah haka yi cikin sahih Bukhari ina fata an gane Ah, imam bukhari ya kawo oh, kuma wannan suleiman ibn sura da kuka gani a nan shi ya yi magana an gane ko amma ba a ce ka bayar su sagaga kana kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar gafar za ku sai wa rana abubuwa wata sai ka ce aje min na dari ashhadu an la ilaha illallah <laughs> in uzuri mai karfi ya kama an gane ko eh kana kiran sallah za ka yi kai magana ka fara kira sala Allahu akbar Allahu akbar ruwa ya sauko kamar da bakin ƙwarya latsin motan ka kake sai ga wani kaga ka daga mun gilasin nan da ci gaba babu laifi to Sulaiman ibn Surad da Khalid ibn Urfuta ana hira sai aka ce musu ai akwai wani mutum ya rasu da ciwon ciki sai za ma ya sai ne sai Sulaiman ibn Surad da Khalid ibn Urfuta sai suke sha'awar an ya kona su hada a janazatu su halarci mai jana'izarsa wato ko zamanin salaf idan mutum ciwon ciki ya kashe shi jana'izar ya fi cika don kowa yana son ladan jana'izar shahidi don shahidi jana'izarsa yana sa wanda suka je jana'izar su samu ceton Allah gobe kiyama haka nan wanda annoba ya kashe shi shi yasa su idan mutum ya mutu ma ana hada sanarwar saboda haka ko a facebook ne a mai a social media za ka tura wani ya mutu in ciwon ciki ne ka sa a ciki don halartar jana'izar su ladan su ya fi yawa kuma yanda ladan mutuwarsa da murdan ciki ya fi yawa haka nan kuma ladan halartar jana'izar su ya fi yawa kaga amfanin karatu ce kana gani ashe a cikin jana'izar ma level-level ne jama'a an gane ku aha fa qala adu mal Akar, akhar sulaiman dan sura da khalid dan urfuda sai ɗayan sai ga wa ɗayan alam yaqul rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shin annabi faɗa bane ai annabi ya faɗa me annabi ya faɗa man yaqtulu batnuhu duk wanda cikin sa ya kashe shi ciwon ciki ya kashe shi falan yu'azzaba fi qabri har abada ba za masa azaba cikin kabarin sa ba jama'a ko zazzabi yayi mura yayi amma ranar da zai mutu sai cikin sa ya murda to ya samu wato duk wanda ciwon ciki ya kashe shi in ba mushriki bane ba shi da mani har abada ba zai samu azabar kabari ba ba duhun kabari ba macizan kabari ba barci ne da zaman lafiya da an ka tambayar kabari jama'a faqala al-akhar sai ɗayan sai yace bala kware ko wannan dukkan su bi sahabbai ne wa fi ruwata su wata ruwa ɗaya to ɗayan sadaka kai gaskiya saboda haka mutumin kirki in ya mutu ta dalilin ciwon ciki ana kyautata zaton ya samu aljanna jama'a ko fahimta wannan kenan shi sa ka riƙa roƙon Allah ka mutu shahidi Allah shi ya san ta wani aji zai baka an gane ko wannan kenan kuma duk inda ka ji ciwon ciki ya kashe mutum marmaza ka je jana'iza jana'iza ma karkayar amma wannan ka ji ba sa kulawa ka yi kokarin ka ga an sallace shi da kai su wani ana ce musu ul akhirah wanda aka kashe wajen yaƙi kuma a duniya wal akhirah don su a duniya ba za su sallaci gawar su ba za yi kaza ba amma wannan shuhada'ul akhirah za su sallaci gawar su kaza kaga duk sun samu gata ma bibiyu jama'a asamina wa tasi'a shi yasa kaga yawanci mace garin haifuwa ta mutu tana da abin domin ita ma kai ciki a ciki al-mautu bil gharib wal hadam na takwas da na tara an hada maka mutuwa bil gharib ta hanyar nutsewa a ruwa wal hadam da rushewar katanka jama'a wancan fa mu dan ciki mu gane da giya ya sha ya mutse masa ciki ko kwaya ya sha mutse masa ciki ya mutu bai yi shahada ba ya kashe kansa ne kun fahimci wannan ya kashe kanshi ya sha madaran sukur dai sai dai din kenan to wani ya kashe shi wala tulqu bi ila ka kashe kanka da halattaccen abu ma an ce zaka sha azaba wuka ba halal ne ka yanka kubewa ba ka kashe kanka wuta to ballantana ka kashe kanka da haram to shi da kenan anan sai aka ce mutuwa ta hanyar nutsewa a ruwa da ta hanyar rushewar katanga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ashwada wa khamsatun shahidai guda biyar ne sai ta almaqun wanda annoba ya kashe shi wal maqun da wanda ya mutu da ciwon ciki wal gharq wal gharq da wanda ya nutse a ruwa ya mutu gharq nutsewa a ruwa iri iri ne a kogi ne ya mutu a teku ne ya mutu jirgi ne da ya tashi faduwa kasan suna nufar kogi sai ya nutse a kogi ya mutu rijiya ya fada ya nutse a ruwan rijiyar ya mutu duk ya shiga wani ambaliya aka yi ya cinye shi ko ya je tsallake kogi sai kogi ta kawo ta wuce da shi duk ya zama ya yi shahada wa sahibul da wanda katanga ta ruso a kai shi katangan rushewa ta yi don iska rushewa ta yi don bom ya tashi kusa da wurin gini ya abin da ɗinsa ya shahada wa shahidu fin sabila da wanda ya shahada don Allah wani ana nufi in babu mani'i in akwai mani'i kuma kamar ya nutse a ruwa amma dan fashin ruwa ne shi a kan ruwa kasan kaje wuraren naja delta na akwai yan fashi a kan ruwa sai ya mutu to shi bai samu shahada ba sai dai soja navy da yake fada da dan fashi a kan ruwa din ya nutse ya mutu to shi ko ya zama musulmi sai ya samu shahada an gane ko haka nan wanda a kan ruwa din yana neman abincinsa ne sana'arsa su ne kama kifi kuma dama ya iya sai zo da karar kwana ya mutu ba shi da wasu guru da layi da tsafinsu na masu kama kifin ka ba shirka sai ya samu shahada amma kuma in akan ruwa din yadda za ga yanzu matasa suka koya ranar sallah sai su tafi da karwansu su hau ruwan judam su je su hau ruwan wani gari sanar tula nan su je zur to wanda ya mutu to ya jawo kansa bala'i don da ba ce maka ana wasa ruwa ba ai ne ya kai ka ruwa eh, wani ta ce aljanu ne suka kashe shi to kasan dai in aljani zai kashe ka ya san ba shahada za ka samu ba sai ga ruwa yana cinye yara kowane shekara ana zuwa me haka ka sa iyaye damuwa da matsala saboda haka matasa su bar wannan babu wata sunna da aka karanta da kai ranar sallah wai ka je ka shiga kogi in kogi kake so ku tona rami mana gida ku sa ruwa iya kirjin ku ku yi ta wasan ku a ciki amma shi ke nan mu wai dole sai mun zama turawa su ma suna zuwa su shiga ruwa mu ma bari mu je mu shiga ruwa kana zaman lafiya wani ma iyayensa sun hana su zuwa ita haushinsu akwai lokacin da aka je irin wannan na yake ji labari sun tafi eh, kwaye buraɗin ina jin ko hakimi wurin ko manyan wurin suka hana ba za a yi wasa a ruwan ba sai suka fito suna ta zage-zage don hana suka ce ga gidan sai aka je kuma aka mutu a can sami amfani irin wannan ba amfani irin wannan dole sai an yi ne ko yana cikin babu fara'idu yawmul idi an yi masa an yunga masa an yunga masa an yunga masa fil ka hau doki man Allah ji dan dinar ga sabon dinar ka jira ranar sallah sai a hau doki sai ka samu annashuwa a ranka <laughs> ba hana wasanni ba akwai wasanni da suka halatta ba sai wasanni mu je muna jefa ran mu halaka ba kai ba ruwan ka iya ba ko don ka iya ruwan sai ka je kai wasa a ruwan mela din shi ka kai kai turawa ne man ta shaba bi gon fa waminu wanda ake magana su garin su sun ketare kogi yanzu kwana na fa wani hafizin qur'ani a Sokoto wanda kharijin jami'atul islamiyya ne wanda naga Dr. Sani ya tura sanarwar rasuwa eh, dr mansur sokoto ya tura sanarwar rasuwarsa mahaddacin qur'ani ne ko maka mai karantar da qur'ani ne to suna kan bulaguro ne a kwale-kwale a ruwa sai ya mutu to ka irin wani nan ne ake kaddara shahada da in kaje don wasa anna la khalaqana wa lam yakhluqna me malan gana wa lam yakhluqna min abadan kuma khalaqna samawati wal arda wa bainahuma la'ibin la'ibin yaushe Allah ya halicce ka don wasa ka je cin kasuwan ƙauye ne sai an ƙetare ruwa wannan ka je neman halaliyar ka shi ma ba in wuyuyi ka je sayarwa kan wuta cikin ruwan ba kai ma ba ka samu shahada ba wannan kenan a ah, sannan kuma sahibul hadam wanda katanga ya rushe mishi ba ce ko ka samu wani kukkuban katanga ka riga zama a gargashi yaya a yana neman shahada a ya zanto ba sakacinka ko kuma ga gidanka wata katanga ta durƙushe sakacinka ba ka gyara ba kuma ka kulla wajen nan za ka shimfida tabarman sa zama ran da ya danne ka ka je makanka halaka eh abinda ake nufi babu sakaci a ciki an gane ko to idan ya mutu ta wannan hanyar ya zanto ba mani mutumin kirki to ya yi shahada akhrajahu al-bukhari wa muslim wa tirmidhi wa ahmad min hadisi abu hurairah na goma shi za mu zo mu tashi a kai su na abin da muka irga gaba ɗaya mata na samu maza na samu to wanda za mu tashi na goma kwalele mu mu maza mata da kaɗai Allah ya ba su don aka sani su an yawaita musu hanyar aljanna sama da mu akwai tambayoyi da na gani a nan wanda ke cewa Allah gafarta Allah Allah gafarta mana gaba ɗaya tambayana shi ne mutum ne ya rasa raka'a ɗaya a sallar juma'a ko sallar idi zai rama raka'a da ya rasa a bayyane ne ko a surce duk sallah idan ka zo ka samu sallar juma'a raka'a ɗaya to ka samu juma'a eh, ka zo ka tarar raka'a na biyu kafin a yi ruku'i a dago ka samu kana bi ana idarwa malliman yana sallama sai ka tashi fatiha da sura a bayyane don annabi ce man adraka rak'atan min al-jum'ati falyudhib ilayha ukhra amma idan ka zo juma'a raka ta biyu an yi rukuyi an dago ka ka bi su da niyya azza za ka bi ya sallame in ka tashi azza za ka raka hudu fatiha da sura raka biyu a eh, raka biyu fatiha fatiha raka na uku da na hudu kuma duka a sarshe amma in ka samu raka ɗaya za ka ɗaya a bayani haka sallar idi ka zo ka samu raka da kai ma ɗayan za ka ƙara kuma a bayyane gwargwadon kabarbarin kuma amma kuma in ka zo shi ma yi rukuyi an warware to in sun idan za ka kawo normal raka a don akwai akwai bukhari wanda ya rasa idi zai da gida ɗaya na fila raka a biyu shi ne idin su shi ko zai a karshe ne fatiha da sura ba tare da wayancan kabarbarin ba eh, menene hukuncin wurin rasuwa ta kawo salati annabi goma goma fatiha da salatul fati wanda bid'a ce fatiha da salatul fati salatul fati bid'a ce salati annabi shi da sunna sannan kuma ka ji ana ta salati annabi goma kuma ba a cika goma kai dai biyu sai a kawo kuma li'ilafi kafa sha ɗaya a bar ɗaya mai kyau mana ya nuna a rage goma sai an shiga limata ƙuluna ma la ta fa'aluna ana ta fada abin da ba za a yi ba kafa kaza kafa kaza kafa kaza eh to ya kamata an ce salati annabi kafa goma ya ce ni ila sai ta aka ya ba mu gama wannan ba an gane ko to wannan wasa ne da addini ake yi a minti ɗaya ba za ta maka fatiha kafa sha ɗaya salati annabi kafa sha ɗaya an gane ko ni ila fi kafa sha ɗaya laƙar ja ko duk kafa a minti ɗaya to wannan eh, yaya ake yabi wani ba za ka karanta <laughs> da yawo yana da fatiya fatiya fatiya fatiya fatiya fatiya ko lilabi to kaga wanda akwai yaudara ciki kuma sai a fifita salatul fatin a kansu karshe ana ganin wanda shi da sam ta ce fatiya da salatul fati wannan bid'a ce Allah ganar da mu ah, menene hukuncin ba da zakka wa uba ko uwa ko ɗanka ko matarka matarka ka aje ta a gefe za ka ba ta zakka ba kana ciyar da ita me ba matarka zakka eh, ba da zakka wa iyaye kafin nan mu sani zakka ɗin nan kashi biyu ne akwai wanda kuɗi ne zai bayar akwai wanda talaka zai bayar galibi mai ba da zakar kuɗi mai kuɗi ne tunda yanzu lissafin zaka ya kai naira miliyan ɗaya da dubu ɗari tara da abu kusan miliyan biyu amma ka zakar noma talaka ma yana bayarwa <laughs> ko ba ka ba? yana iya noma ya samu buhu goma zakkarsa buhu ɗaya kuma gidansa yana da yara da zuriya kowane sati yana cinye buhu masara to buhu goma nan ba shi kenan wata biyu da rabi ba to kaga in zakar kuɗi ne sai a ce kwata-kwata ba zai ba iyayensa ba tunda yana da ƙarfi ya rasa rike iyayensa sai a kuɗin zakka in zakar noma ne ya yi noma ya samu shi ɗin ma talaka ne kuma iyayensa ɗin ko da wajibi ne ciyar da iyayensa in iyayen suna da yara da waye ai ba wajibi ba ne ciyar da su ihsani ne sai ya zanto shi ba shi da ƙarfin da zai iya riƙe kansa kuma ya riƙe waye iyayen ko iyayen babu ƙarfi suna ta fama to shekul islam ibn taymiya cikin majmu'ul fatawa yace dama asali ba a samu nassin da yace ba za a ba wa iyayen zakka ba sai da ijtihadi ne da la'akari da wasu abubuwa da ake gani damu wa da walidaini rana to me yasa sai an ba sai da zakka zaka ba su ina fata an gane sai ya zanto kai baka da karfin kai ma kana kokowa ne da gidanka kuma iyayen naka yanzu da ba iyayenka bane sun cancanci ka ba su zakka to kenan sai ka hana su zakka don laifin sun zama iyayenka sai suka ce to wannan ba a samu mani'i a nan ba kuma akwai maslahar ka ba su ta wani kana iya bayarwa kun fahimta amma in kana da ƙarfin da za ka yi ka rike su to bai dace ka ba su wasa ba to yanzu kaga a irin mu na yanzu za ga da irin wannan ya yi noma iyayensa suna cikin matsala an gane ko kuma shi ba zai iya rike kansa ya rike su ba zai iya ɗaukan zakka ya ba su sai dai mutum kada ya kwashe duka ya zama a gida kamar wanka kamar ɗaninka shi dama ko da abin kana da arziki kana iya musu isani kana iya ba zaka don su ba wajibi bane ka ciyar da su amma iyayen dama an tawa maluka ne a jesa. matar ka ba za ka ba ta zaka ba don ita dama wajibi da ka ciyar da ita sai da za ka yi ka ba iyayenta surkanninka an gane ko a ah. da uba zai ba da zakka ga ɗansa magidanci ne da gidansa kuma yana cikin halin bukata kwarai yana iya ba ɗansa zakka wannan ba shi ya yi da zaran ɗa ya balaga ya abu nan ya zama yana da gidansa ai ka sallame shi ai ko wani kun balaga babanku ya ba ku to ma sadaka ne ai idan ba ce sai kaya aure ba ai <laughs> wani wai tambaya na ne mutum ne bai sami sallar jana'iza ba amma ya rasa mamaci shin zai sami kira da ɗaya ko sai yayi sallah zai samu yayi sallah bai raka ba yana da ɗaya bai sallah ba ya raka yana da ɗaya ya haɗa duka biyu yana da biyu saboda haka ba dole sai ka haɗa biyu ba in kai ɗaya kana da ɗaya in ka so ba don ka sake samun ladan ka zo an sallaci gawar sai ka raka to ana binnewa kafin a waje sai ka sallaci kabarin ka hada duka <laughs> da ana iya sallatan kabari bayan an binne shi eh. wani tambayar da ya zo yanzu wai game da sallar gawa wani ya samu kabbara ɗaya ko biyu ko uku a sallah amma kuma sai ana sallar sai aka ɗauke gawar aka tafi da shi zuwa magabarta to ya wannan sai wannan dubi littafin almasa'il fiqhiyya in ba manta ba a Sheikh Abdulrahman Nasir Asidi ya yi bayani wannan cikin kurakuran da muke samu a jana'iza daga aka sallaci gawa sai a dauka wannan kuskure ne mu tsaya mu karantar da junan mu sunna jama'a bai kamata shekara aru aru ana ba ana sallatar gawa ba a ɗauka ana bari wani ma da shi aka fara sallar gawa amma ba da za su yi sallamar zai sallame ba da yiwa ko wani addu'an da ya ɗan ɗauka mai ɗan tsayi sai an tsaya in an idar da sallar gawa to a juya ya ga wani yana kan yi sai a tsaya sai ya gama sai kowa ya gama tas kun gama ma za ku ɗauka shi kenan ga wasu zuwa kori kura ɗaya ko na ɗaya suna da haƙƙi su ce ko ajiye ku ajiye su sallata da annabi da ya rasu kwana biyu a jere ana sallatar gawar shi da yi tafsirin kurdubi karkashin wa ba muhammadu illa rasulun na suratu ali imran a zamanin umar an gawa ma za a tafi da shi sai ga wata bata tsohuwa ta ce aje aka aje ta sallata ta ce a ɗauka wuce sai sa ko ɗauka wuce ko da wucewa sai wasu ce ko aje mu sallata ta aje su sallata a ci gaba da tafiya don gatansa shi na masu sallata sa'idi ya ce duk lokacin aka sallame a sallar gawa ana tsayawa duk wanda kabarbarin suka wuce shi sai ya biya kabarbarin da abubuwan da ake bayan kabarbarin ya ce in allah ya jarrabe ka ko ka samu wani da lati biki wa ta zan ana salla kawai sun ɗauke to kabarbarin da suka wuce maka ɗin in ji sa'idi idan biyu ne ko uku idan limami ya sallame kawai suka ɗau gawar sai ka biya kabarbarin ko a jajjere ba tare da addu'o'i ba in kabarbari ne biyu sai ka Allahu akbar Allahu akbar assalamu alaikum warahmatullahi ina fata gani in ɗaya ne kai ɗaya in uku ne kai uku kai su a jajjere ka sallame a wannan majalisi mai albarka muna amfani da shi duk da jiya na yi waya kai tsaye idan malam fantami mun isa da sakon ta'aziyya bisa rasuwar yarsa da ta rasu jiya bayan magariba wacce ake kira aisha an ji saninta da amal ta ce take yar shekara sha uku wanda rashin lafiya ne dan kankanin shekarun jama'a ta je islamiyya to muna roƙon Allah Allah ya gafarta mata ya sa ta huta ya sa aljanna ne makomarta sannan kuma ya sa ta ciki masu ceton iyaye sannan ko ya albarkaci sauran ƴaƴa da zuriya da ya rage shi ma mala Allah ba su lada haƙurwa na rashi ya albarkace sa da zuriyarsa da ƴaƴansa da jikoki in akwai kuma Allah ya tsara masa lafiya da ƙarfin jiki da ba duk waɗanda suka rasa nasu musulmi maza da mata Allah gafarta musu ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخره حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين